Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan masu azimi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 30 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. yayin da rasha ke ci gaba da kai farmaki watanni uku kenan a jere amurka na nuna alhini ga 'yan ukraine tare da goyon bayan gagarumin taimako ga kiev daga washington kasar nepal ta hana shigo da motoci barasa da sauran kayan alatu don takaita yin amfani da kudaden ajiyar kasar yayin da hauhawar farashin mai da shigo da abinci da suka samu asali daga yakin ukraine ke kara kawo cikas ga tattalin arzikin kasar. Wata gagarumar fashewa ta auku a wani masallaci mai cunkoson jama'a a Kabul babban birnin Afghanistan yayin da ake gudanar da sallar Juma'a. Rahotanni sun ce mutane da yawa sun mutu wasu kuma sun jakkata. Kala shi kyauta, kanin labarin kenan a babin rahotanni za a ji cewa yau ake kammala makon jaddada muhimmancin rigakafi a duniya. a hakikanin gaskiya rigakafi ya aiki kwarai da gaske wajen shawo kan wannan cututtuka ba ma polio kawai ba har ma sama shako su rike hakora da kyanda da shauransu To ko me yasa Najeriya ta gargaɗi ƙasashen waje da su kauce ma shiga shara ba shanu yayin da fagen siyasar ƙasar take daɗa ɗaukar harama? ko rashin jituwa tsakanin gwamnatin da aka yi wa katsalandan da kuma wadda ta yi din to ita kuma rashin jituwa musamman a mataki na gwamnati takan shafi kowa da kowa a kasashen biyu musamman waɗanda suke kasuwanci za kuma a ji yanayin farashin kaya yayin da ake shirye-shiryen sallah kamar kowane yammacin ranar asabar yau ma muna tafar da shirin a dawa lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo, za kuma a ji fallar azumi albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. yayin da rasha ke ci gaba da kai farmaki watanni uku kenan a jere amurkawa na nuna alhini ga 'yan ukraine tare da goyon bayan gagarumin taimako ga kiev daga washington ra'ayoyin jama'a sun nuna manyan jam'iyyan kasar biyu na goyon bayan bukatar da shugaban amurka joe biden ya gabatar ta neman dala biliyan 33 daga majalisar dokokin kasar a wannan makon ƙari kenan akan dala biliyan sha uku da shida, na agajin soja da jinƙai da 'yan majalisar suka amince da shi a watan da ya gabata. Har ila yau, Amurkawa suna kuma goyon bayan ƙudurin Biden na barin 'yan gudun hijirar Ukraine su zo Amurka da kuma hanzarta shirin takardunsu na shigowa kasar bisa ka'ida. Bayanan ra'ayoyin jama'a da kamfanin Gallup ya tattara a tsakanin ɗaya ga watan Afrilu zuwa sha tara sun nuna kashi 78 cikin ɗari na Amurkawa sun amince a bar 'yan gudun hijirar Ukraine har zuwa dubu ɗari su zo Amurka. Wannan shine goyon bayan Amurkawa akan shigo da 'yan gudun hijira mafi girma da kamfanin Gallup ya gano akan yanayin 'yan gudun gudun hijira daban-daban tun daga 1939. Kasar Nepal ta hana shigo da motoci barasa da sauran kayan alatu don takaita yin amfani da kudaden ajiyar kasar yayin da hauhawar farashin mai da shigo da abinci da suka samo asali daga yakin Ukraine ke kara kawo cikas ga tattalin arzikin kasar wanda dama ke fuskantar koma baya sanadiyar annobar COVID-19. Kasar ta Nepal wadda ke tsakanin India da China ita ce ƙasa ta biyu a kudancin nahiyar asiya bayan sri lanka da ke fuskantar matsalar tattalin arziki kayayyakin da ba za a shigo da su ba sun hada da talabijin da wayoyin hannu masu tsada a cewar gwamnatin a wannan makon matakin zai ci gaba da aiki har zuwa tsakiyar watan yuli don rage amfani da man fetur wanda nepal ke shigo da shi daga ƙetare an taƙaita ranakun aiki a ofisoshin gwamnati zuwa kwanaki biyar sabanin kwanaki shida Wata gagarumar mafashewa ta auku a wani masallaci mai cunkoson jama'a a Kabul babban birnin Afghanistan yayin da ake gudanar da sallar Juma'a. Rahotanni sun ce mutane da yawa sun mutu wasu da yawa kuma sun jakkata. Jami'an gwamnatin Taliban sun tabbatar da cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai akalla goma. Amma Sayyid Fazil Aga, limamin masallacin Khalifa Sahib da ke yammacin birnin, ya ce sama da masu ibada hamsin ne aka kashe. rahotanni sun ce fashewar ta lalata sauran masallacin wanda ya rubto a kan jama'a aga ya ce wani da ake kyautata zaton dan kunar bakin wake ne shine ya shiga cikin masallacin ya kuma tada nakiyoyin da ya yi damara da su bakin hayaki ya tarnake ko'ina gagawar wakina a ko'ina a cewarsa ya kara da cewa 'ya'yan 'yan uwansa na cikin waɗanda suka mutu mai magana da yawon taliban zabihun lamu mujahid ya yi allah wadai da haran ba da daɗewa ba za a gano waɗanda suka aikata waɗannan laifuffukan a kuma hukunta su in allah ya yarda abin da ya wallafa kenan a shafinsa na twitter to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an ba kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya kamar yadda ba a rasa sani ba yau ake kammala makon jaddada muhimmancin rigakafi a duniya baki daya wanda don haka wakiliyar sashen hausa ta harkokin lafiyar jiki hawa umar ta haɗa mana wannan rahoton Taken satin rigakafin na duniya na bana shine fatan tsawon rayuwa ga kowa domin kokarin haɗa kan al'umma wajen yin rigakafi ta yadda za su cimma burinsu wadda ake tsammanin zai taimaka wajen kare 'yan uwansu tare da samar da ingantacciyar rayuwa. Haka kuma hukumar ta ware ranakun ne don ganin gwamnatoci sun bi dukkan hanyar da ta dace don samar da ingantaccen rigakafi ga al'umma. Har ila yau hukumar na kokarin ganin tabbatar da cewa al'umma a duk faɗin duniya sun samu kariya daga cututtuka masu yaduwa da zimmar kawar da wasu daga cikin cututtukan. Jami'i a hukumar lafiya matakin farko ta ƙasa bangaren ba da agajin gaggawa na al'amuran polio Dr. Usman Sa'idu Adamu ya ce rigakafi ya taimaka wajen kawar da cututtuka da dama a Najeriya. Mun ci nasara kwarai da gaske kawar da cutar shan inna. Ko da yake dai akwai dan sauran burbushi da yake cikin muhalli wato environmental stress a wurare can da nan. a hakikanin gaskiya rigakafi ya aiki kwarai da gaske wajen shawo kan wannan cututtuka ba ma polio kawai ba har ma su ma shako su rike haƙora da kyanda da shauransu. A nashi bangaren da talawal Musa Tahir ya jaddada mahimmancin yin allurar rigakafi. Idan kwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin ɗan adam zai kasance ba sabon abu ba ne. Jikin dan adam ɗin zai fito da sinadaran da za su yaƙi cutar nan cikin ƙanƙanin lokaci. ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin ɗan adam Na zanta da wasu 'yan Najeriya don sanin ra'ayinsu game da allurar rigakafi ga kuma abin da suke cewa. Fatima Abdullahi Nuhu kowane ciwo kafin ya kama mutum zaki ji an ce ga rigakafin shi to in har mutum kuma ya samu ya bi zaki ga abin da da yardar Allah sai ki ga an tsallake amma gaskiya idan ba a yi rigakafin ba akwai matsala sai ki ji ana ke ni na gaji kawai da allura laluran nan ba kuma ya Allah ne ike karewa to gaskiya kafin Allah ya kare ka kai ma fa sai ka kare kanka ngozi mata su dinga kai yaran su asibiti domin allurar rigakafi a wannan zarafi din na kira mazaje su dinga mana taimako da kuɗi kuma da advice domin mun ce musu su ba su taimake mu da kuɗi mu kai yaran nan asibiti kar su ce wai ba su da shi domin ko a asibiti in mutum ya je aihuwa ana kan ce wai a wannan lokacin zuwa wannan lokacin a dinga kawo yaro saboda wannan alluran rigakafi din. Adamu Suleiman Jakusko a duk lokacin da iyali iyalina take da juna biyu za ta je asibiti bayan ta gama gwaje-gwajen su har ta aihu za ta bi duk wa'annan sharaɗan na alluran rigakafi duka har sai ta gama a ƙarshe ma har a ba su certificate ga eh, bahaushe ga inyamuri ga bayarabe da kowa a layi ana mishi wannan abun to ina za a saka wani magani ya cutar da kabila guda bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara kuma shine matakin farko da ke kare yaduwar cututtuka a tsakanin al'umma wanda ya sa hausawa kan ce rigakafi ya fi magani hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Hauwa ga muryar da ci gaban labaran duniya. Mazauna birnin Beijing za su buƙaci gwaje-gwajen COVID-19 don shiga wuraren jama'a a cewar jami'ai a yau Asabar a lokacin da suka sanar da sanya sabbin matakan dakile yaduwar cutar a yayin da za a fara hutun ranar ma'aikata wanda aka sanya matakan takaita zirga-zirga saboda yaduwar cutar sosai a babban birnin. A lokacin hutun na kwanaki biyar ne aka fi yawan tafiye-tafiye a China. Amma sake barkewar cutar COVID mafi muni da aka gani a kasar tun farkon ɓallar cutar zai sa mutane su zauna a gida a wannan shekarar. Yayin da ake fuskantar barkewar cutar corona nau'in Omicron mai saurin yaduwa, jami'an China sun tsaurara matakan yaƙi da cutar ta hanyar yi wa mutane da yawa gwaje-gwaje da kuma killace waɗanda suka kamu da cutar. Duk da matsan tattalin arziki da kuma takaicin da jama'a ke nunawa, babban birnin ya sanar da cewa zai kara takaita shiga wuraren jama'a ko bayan lokacin hutun. An sake kama ɗaya daga cikin shugabannin 'yan adawa ƙasar Algeria, Karem Tabu, a cewar ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama. Tabu shine ɗaya daga cikin 'yan adawar da aka fi sani a lokutan gagarumar zanga-zangar da aka shayi a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar Hirak ta masu rajin kare dimokuraɗiyya wacce aka kafa a watan Fabrairun shekarar 2019. 'Yan rajin sun buƙaci a yi garan bawul a kundin tsarin mulkin ƙasar wanda ake amfani da shi tun bayan da Algeria ta samu 'yancin kai daga ƙasar Faransa a 1962. da yammacin jiya juma'a aka tsara tabo a gidansa a cewar kungiyoyin kare haƙoƙin biladama ƙungiyar kare haƙoƙin ɗan adam ta algeria da ake kira laddh a takaice ta bayyana a shafinta na facebook cewa har yanzu ba mu san dalilin da ya sa aka kama shi ba. A ranar Talata da ta gabata, Tabu ya rubuta a Facebook cewa girmamawa ga mai fafutuka Hakim da Bazi, wanda kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta sanar da mutuwarsa. Tun daga watan Fabrairu ake tsare da Dabazi. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan ma Najeriya muka dusa inda shugaba Muhammadu Buhari ya shirya liyafar shan ruwa ta iftar a fadarsa inda ya gargaɗi jami'an diplomasiyyar ƙasashen waje cewa karfa su yi katsa London yayin da fagen siyasar ƙasar ke daɗa ɗaukar harama inda ya ce a nas ta ɓangaren kuma gwamnatinsa za ta tabbatar ba a yi magudi ba a zaben da ke tafi. kan wannan ne wakilin sashen hausa umar faruk musa ya ji ta bakin wasu ƙwararru kan harkokin diflomasiyya ya fara da alhaji adamu daura mai sharhi kan harkokin diflomasiyya wanda ya tambaye shi a ganinsa me yasa buhari ya yi wannan gargaɗin sai ya ce domin wani lokaci akan samu kasashe masu katsalandan cikin harkokin siyasa na kasashe waɗanda ba nasu ba musamman ba sai na faɗi suna ba kasan manya-manyan kasashen duniya waɗanda sukan shiga ko dai su shigo a sarari ko kuma ta ƙasa to wannan daidai ne saboda lokaci ya zo na zaɓe shi yasa shugaban ƙasa ya ce musu da Allah su kiyaye idan suka yi katsalandan ga misali saɓanin bukatar da ya gabatar musu me kake ganin zai faruwa a lamuran zaɓe na najeriya kuma da dangantaka tsakanin najeriya da irin waɗannan ƙasashe masu katsa katsalandan to in aka yi katsalandan yawanci takan kawo rashin jituwa tsakanin gwamnatin da aka yi wa katsalandan da kuma wadda ta yi din to ita kuma rashin jituwa musamman a mataki na gwamnati takan shafi kowa da kowa a ƙasashen biyu musamman waɗanda suke kasuwanci da waɗannan ƙasashe biyu da kuma ma'amala dai ta yau da gobe wani lokaci lokaci za ka ga har ta kai ga an kai ga an janye jami'an wakilci wannan ya janye nashi wannan ya janye nashi an kai ga dakatar da visa to idan idan wannan abubuwan za ka ga ya shafi hudar kasuwanci waɗanda su wannan 'yan kasuwan ba su ji ba su gani ba ka ga wannan rigima ta zo ta shafe su in akwai wani tallafi da ake badawa za ka ga an dakatar da shi to duk irin wannan yakan kawo ka ga talaka a ƙarshe shine zai sha wahala in aka samu wannan takun saka ambasada adamu daura kenan a tattauna da ne da shi a abuja a waje daya na tuntubi ambasada ibrahim mai sule domin in ji irin martanin da zai maida akan jawabin da shugaba buhari ya yi cewar zai tabbatar da an yi zaɓe a najeriya ba tare da takuma kuɗi ba inda yake cewa idan ka ga abubuwan da suke faruwa da da kuma yadda tafiyar yanzu take ba zai baka wani kwarin gwiwa na ganin cewa haka na yawa ba sai dai mai fatar hakan ya yi takamaimai me yasa baka da karfin gwiwa ko ba a gani a kasba cewa a yi tsari ko zai yi ya hana makudin zaben. ka tuna a yi zaɓe shekaru uku da yan kai da suka wuce wanda aka je kotu kuma da yawa mutane suna ganin an yi abubuwa makuri da an kawo sunayen wasu abubuwa a ce in kan kudi a yi wata ma ƙara saba a zo a sake irin wani abubuwa an yi ta yin su da yawa sosai saboda haka a zahiri abin da za ka gani da abin da aka bari akwai bibi sai dai gurin mutum ya ta fatan cewa haka Allah ya sa kan ya tabbata. ganin watakila sabuwar wato dokar zaɓe da ya sanya wa hannu ita ta ba shi karfin gwiwa idan aka bi ta aka aiwatar kai da fata za a samu nasarar hana magudin zaɓen. kafin ne sani cewa a yanzu haka ma ana ta surutu akan ita kanta sabuwar doka musamman wurin da aka ce duk ma ma'aikaci na siyasa wanda ba tsawon shi aka yi bai bari wasu wani sojin da bakin su masu fito sun ce su ba su bari ba. <laughs> Ka gani saboda haka daga yanzu kana ganin akwai shaidun cewa ba ta shi gaskiya watan kama a je ko yana. A jiya nan Afirka din mu a ingila ya yi magana cewa duk wanda suke da wannan suna kuskure saboda kare ta ko an yi zaben za su ki to wanda a yanzu a irin wannan ma ba za an yi gargadi an yi magana da gaskiya ba kuma ka ce mutum ya ce maka ga abin da zai faru kuma ka sa ran cewa ka zai faru ka ai kaka akwai kuri a cikin harka abu ambassador ibrahim musule kenan a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya Akai da Umar har yanzu muna Najeriya inda abubuwa suka fara tsada a wasu kasuwanni yayin da ake sayayyar sallar Idi. Daga birnin Badan ga Hassan Umar Tambuwal da cikakken rahoton. a yayin da ilahirin musulmi ke haramar bukukuwan sallah karama a fadin duniya kayan abinci da abubuwan marmari da ma kayan sawa sun yi tashin gorin zabi a ibadan madam bola keke lauma tana ɗaya daga cikin masu sayar da kayan abinci kamar shinkafa kayan girki a kasuwar borija ibadan madam bola keke lauma ta ce farashin kayayyaki a wannan shekarar ya yi tsada sosai mutane na korafi a game da tsadar kasar amma ba abin da za mu iya yi za mu sai da kayayyakin a wannan shekara da tsada ne ta ce su ma da tsada sun kasawo dole su sayar da tsada mr akindale ariyo ya ce man girki ya kai naira dubu ashirin da biyar a yanzu amma shekarar bara da ta gabata ana sai da jarkan man akan naira dubu tara kaga an sami ƙari da yawa a wannan shekara. Uwar gida Bomi Akintola mai sayar da takalma da jikunan mata ta ce komi ya yi tsada bana. Everything has really gone up like times three because the dollar is on the high side now. Bumi Akintola ta ce farashin komi ya yi sama farashi ya rubanya har sau uku ba mu san abin da ke faruwa ba amma ta san da cewa darajar kuɗin Amurka dala sun tashi sama a kasuwannin duniya shi ya kawo tsadar komai kama daga kayan abinci har zuwa kayan sanyawa ta ce wannan tsadar ta yi sanadiyar rashin ciniki na yi kicibis da wata mata a kasuwar amosun da ta zo yin sayayyar sallah Allah. Sunana Adeoye Aderonke. Me ya kauke kasuwa? Mun zo mun siya duk abubuwan sallah ne, amma dai duk abubuwan ne ya yi tsada a kasuwa. Shinkafa na kwano ɗaya ana saida shi kamar dari bakwai amma yanzu ya kai dubu ɗaya da dari biyu. Mai yanzu ya kai kamar dubu ɗaya da dari uku. Kamar kwalba ko galan? Kwalba ne. Muka ce za mu sai nama kamar dubu biyu aka yanka shi guda bakwai. Duk abubuwan ne ya yi tsada a cikin cikin kasuwa yanzu. To ke sai kayan miya kamar tumatur da tattasai? Wallahi na saye gashi na a cikin lailan kamar eh, ata yanzu ata ya yi tsada. Dubu ɗaya da dari biyar da na siya yana cikin leda aka. Ba mu san wajen da za mu ba cikin Najeriya nan wallahi abun ya yi tsada da yawa kuma ba kuɗi. wannan tsadar kayayyakin sawa da abinci ya sanya masu bukata da yawa suna ta yin gunguni. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gai da Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku daidai wannan lokacin. makonni biyu da suka gabata mun faro wata hira da sakataren kungiyar direbobi na motoci 'yan kasuwa a ghana akan batun yawan hatsarin ababen hawa a ghana inda sama da mutane 700 suka mutu a cikin wannan shekarar kadai kuma muka yi alkawarin ci gaba da hirar sai dai mun gidan da hira a makon da ya gabata saboda hatsarin mota da ya sanadiyar konewar mutane 20 kurmus a jihar bauchi najeriya a yau za mu koma ne akan hira da muka faro da muhammadu kana abdulrahman sakataren kungiyar ta masu motoci 'yan kasuwa a ghana ta gprtu wanda yake mana fashin baki akan waɗannan alƙaluma masu daga hankali ga dai ci gaban hirar kamar ni a matafi ina da hakkin in kiyaye lafiyan kiyaye eh, raina da sauran jama'an da ke cikin mota shi yasa aka ce wai speak up to advise drivers against ka bude murya ka yi magana game da drivers da ke overspeeding gudu ba ba ba ba sinka tuki da raba na tuki yana harka da mobile phone salula a hannun shi wow yana rike da stiyan nan shi kuma yana cikin asari fasinjoji mu ne mun ga wayannan duka mu mu direbobi mu nan nasiha don su iya su sauke mu gidajen mu lamu lafiya masha Allah mu duba da eh, kasancewa GPRTU eh, tana da ruwa da tsaki bisa harka na safa a nan kasar Ghana. Eh, shin wasu matakai ne ko wasu shawarwari ne in yayi kuke baiwa fadar minista da ke kula da harkar safa domin ganin an shawo kan wannan matsala na hadari da ake cigaba da fuskanta wannan yanayi. A kashin gaskiya ministocinmu na Minister of Transport, Roads and Highways, um, mu da su muna mitin da'iman kai da kai. saboda abin da muke gani kan hanya shine muke falkatin saboda su masu isu magance muna wannan al'amura don kasan a yi zama a samu daidaitan harka eh, cikin aikokin motar mu one in ka duba road network hanyoyin mu shi ma ana cikin wanda yake eh, yana kawo hatsari da yawa inda mun samu hanya kaman eh, kumasi to kratin koko yadda president kofo a hinti style ya zai wannan road highways nan ya kamata a yi muna wayannan bi ma'ana eh, ya kamata da a faɗaɗa hanyoyin tituna ko wahasitan na birane ko misali misali mota in biyu na tafiya biyu na zuwa ba a haduwa balle a ce an yi karo an rangama har a yi mutuwa da yake bai da an yi taho mu gama saboda in biyu na tafiya haka biyu kuma na dawowa haka saboda mina na in inform like motorway ka gani ko lokacin accident mu na yi sauki ka gani sannan gwamnati kuma bai yin bashi sosai da yawa don saboda shi ma the more that accident happens eh, mafi yawan hatsarin motocin nan sai ga yana barin kasan ma na komawa baya ka gani ko yau ne muke ciki yau covid ya zo amma allah na tuba wanda ya mutu kan covid gawon shi bai lakantu ba amma wanda ya mutu kan hatsari ina jin yana da wuya maka ka gane wani fasinjan ma kamar wani ne wani ne wani ne cikin wani mota saboda shi mu da minister of transport and highways muna magana kuma muna stakeholders meeting all the time mu da various council within our jurisdiction muna meeting mun set up a committee da yake ya za a yi a magance hasarin domin a wani rahoton da muka samu kan road traffic crashes da wasu abin da ya kamanci haka a nan cikin kumashi da aka duba eh, mafi yawancin abin da kawo road accident speeding over speeding kazamin gudi cikin metropolis da kuma highways ka gane ko saboda shi ya kawo kan cewa a zamuna a magance ya za a yi a rage eh, hatsarin motoci kan hanya ba iya kashe dai sam amma dai ayi a rage ya zo ƙasa don saboda jin ciwon da ake yi ya yi sauki eh, mutuwa kuma da ake samu ya rage safai gaba ɗaya ‘ya'ya na zama marayu duka ya yi sauki shi yasa akwai stakeholders meeting da muke yi eh, um, akai akai don saboda mu magance wasu wannan al'amura. Eh, matakan da ake ɗauka kuna ganin eh, kwalliya na biya kuɗin sabulu? Eh, matakan da ake ɗaukan yayi ya kamata kuma dai a re-emphasize of that point. To a ne kuma za mu da tsaya har sai sabon mako idan Allah kai mu mu ci gaba da kawo muku hirar. yanzu a madadin wakilinmu na kumasi hamza adam da bakon namu muhammadu kana abdulrahman da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sauti baba ya makeri ne daga dan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a gaishe ka ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga babba Haruna Bajoga da Yusuf Sani Tanduru. Suka ce muna jinjinawa kungiyar ECOWAS a bisa aiki da tan dubu goma na kayan abinci ga ƙasar Burkina Faso. Da fatan Allah ya sa saƙon ya kai ga waɗanda aka yi domin su. wasiƙa ta gaba mata haɗin gwiwa ce daga jamila ado salati goma ga annabar jau da fatan ado salati goma ga annabar jau suka ce voa hausa don allah ku ba mu dama mu yi kira ga 'yan uwanmu matan aure masu cin zarafin mazajensu don ba su samu damar yi masa ɗinkin sallah ba da cewa ya kamata su ji tsoron allah su daina domin shekarar bana kowa ya san halin da ake ciki na tsadar rayuwa shi kuma shehu adamu jau cewa ya yi Zaɓe na ƙara matsowa, 'yan siyasa kuma na ƙara kusantar talakawa. Bayan a baya ba su yi hakan ba, to ya kamata dai kowa ya nuna matsayinsa. Don haka Allah ya kai mu lokacin zaben lafiya domin bara gurbin 'yan siyasa su girbi abin da suka shuka. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba daga kawo mai ruwa bajuga ya ce salam VOA Hausa. Muna addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiyar za ta ci. Shi kuma sani mai lange-lange ya wuri cewa ya yi bayyana wani shiri da hukumomin Najeriya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Sokoto suka yi na kawo 'yan gudun hijirar jihar Sokoto da ke samun mafaka a jamhuriyar Nijar don mai da su garuruwansu ya yi daidai. Da fatan Allah ya sa shirin ya cimma nasara. Amen. To a gaishe ki lokaci ya yi na sauraron falalar azumi albarkacin watan Ramadan. sunana muhammad mustapha gwadabe na koyar da tarihi a jami'ar ahmad bello university ta secretary ita international organization of tijaniya brotherhood duniya gaba ɗaya ta shiga cikin wani rikici na rashin fahimtar juna abubuwan da ya kamata ma a fahimci juna mutanen da suke yadda da allah suna bauta ga allah amma duk an shiga rikici na rashin fahimtar juna wannan shi yasa muka ce to ya kamata islam shi muka sa a gaba ba bambance-bambance ba ba rikici ba addinin musulunci ba abu ne da zaka ma mutum dole ba saboda magana ka je ka jefa bam ko ka je ka yaƙi wani ko ka je yi ko ka ce wani sai ya zo musulmi dole ba aikin ka bane to alƙiblan mu matasa ne yara yan makaranta su taso daga university su fahimci cewa a zama na university zaka yi zama da kowa zaka yi rayuwarka da kowa ko musulmi ne ko krista ne amma fahimci cewa a ba ma tsakanin mu mu cikin musulmai ba ko tsakaninmu da wanda ba musulmi ba babu magana rigima na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu rayuwa da ta fitasa rayuwarsa ita ce misali rayuwar manzo Allah kuma ta gwada mana cewa ya yi zama da waɗanda ba musulmi ba saboda haka ah, to da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amman a takaice yayin da rasha ke ci gaba da kai farmaki watanni uku kenan a jere Amurkawa na nuna alhini ga 'yan Ukraine tare da goyon bayan gagarumin taimako ga Kiev daga Washington. Ra'ayoyin jama'a sun nuna manyan jam'iyyun kasar biyu na goyon bayan bukatar da shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar ta neman dala biliyan 33 daga Majalisar Dokokin kasar a wannan makon. Ƙari kenan akan dala biliyan 13.6 na agajin soja da jinƙai da 'yan majalisa suka amince da shi a watan da ya gabata. Har ila yau, Amurkawa suna kuma goyon bayan ƙudurin Biden na barin 'yan gudun hijirar Ukraine su zo Amurka da kuma hanzarta shirin takardunsu na shigowa ƙasar bisa ƙa'ida. Ƙasar Nepal ta hana shigo da motoci barasa da sauran kayan alatu don takaita yin amfani da kudaden ajiyar kasar yayin da hauhawar farashin mai da shigo da abinci da suka samu asali daga yakin ukraine ke kara kawo cikas ga tattalin arzikin kasar wanda dama ke fuskantar koma baya sanadiyar annobar covid-19 to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima idan allah ya kai mu tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi inda za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin muryan dauda da ta tayani da hailo da shi kuma ya hada da da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai sannan wasalam.